السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta goma sha takwas cikin wannan sura mai albarka suratul fussilat yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha tara wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون بنجي تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار tunatar da su ranar da za a tara masu adawa da Allah wato kafirai kenan ilan nari zuwa ga gidan wuta fahum yuzaun su ɗin ana ingiza su ana tura su da ƙarfi cewa sai sun shiga hatta idan ma ja'uha har ya zuwa lokacin da za su je dab da fadawa cikin wuta ɗin, sai a tsayar da su a wannan lokacin dan kafa hujja a kansu shahida alaihim سمعهم وابصارهم وجلودهم sai jinsu da ganinsu da fatun jikinsu su ba da shaida a kansu bima kanu ya'malun dangane da irin abin da suka kasance suna aikatawa wa qalu li sai su rinka cewa fatun jikinsu lima shahidtum alaina dan me kuka ba da mugunyar shaida akan mu cewa mun yi aikin barna a lokaci kaza a rana kaza قالوا sai su basu ansa da cewa an taqana Allahu allazi amsaka wanda ya sa muka yi furuci muka yi magana shine wanda yake kimsa ikon yin magana akan dukkan halitta a lokacin da yaso wato Allah subhanahu wataala kin wa huwa khalaqakum awwala marra kuma dama shi ya halice ku tun a karan fari bayan da babu ku ya samar da ku daga babu wa ilaihi turja'un kuma ya zuwa gare shi za a maishe ku gobe kiyama ko kun so ko ba ku so ba bisa ga zaɓi ko rashin zaɓin wato wannan kaɗan kenan daga cikin ababai da za su faru a ranar tashin kiyama a wata kira'a wa na nahshuru a ada Allah tunda lokacin da za mu taro abokanan adawar Allah wato kafirai kenan domin dukkan mutumin da ya kafirce wa Allah ya kafirce wa annabin da Allah ya turo ya kafirce wa littafin da Allah ya saukar to ya zama dan adawar Allah ba wai sai mutum ya furta da baka cewa shi dan adawa bane a'a fada da dokokinsa da ya saukar cin zarafin manzanninsa gaba da su fito na fito da su wannan ya zama adawa ga Allah nahsuru a'da Allah za mu tara su ko yuhsharu a'da Allah za a tara abokanan adawar Allah ilan na zuwa ga gidan wuta gaba Allah tsare hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da fassara wani bangare na waɗannan ayoyi da muka karanta wato ayat da take nuna cewa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadhahika wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga yayi dariya fa qala sai yace hal tadruna mimma adhak kun san me nake wa dariya qala anas dan malik yace qulna allah wa rasuluhu ana sai muka ce Allah da manzonsa ne kadai suka san me yasa kake dariya qala sai manzon Allah yace min mukhatabati al-abd rabbahu ina dariya ne dangane da mayar da zance da bawa zai yi tsakaninsa da ubangiji a ranar tashin kiyama wani bawa cikin bayi ko wani jinsi cikin bayi za su mayar da zance tsakaninsa da ubangiji ya kulu za ka ji bawa ya ce ya rabbi alam tujirni min zulmi ya kulu bala ce ya ubangiji shin baka tsare ne daga cikin zalunci ba zai ce kwarai na tsare ka daga cikin zalunci tunda na saukar da littafin da ya hana zalunci an gane ku Kada. fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni ya ubangiji tunda abin haka ne ba wanda zai bayar da shaida a kaina in yadda da shaida sa sai fa in shaida daga daga karan kaina ne amma kar a kawo mala'iku su mun shaida kar a kawo wani dan adam ya mun shaida wato yana ganin cewa in wani halitta zai masa shaida ba zai faɗi gaskiyar da ta dace a faɗa a kansa sai ya ce gangan jikinsa zai ba da shaida a kansa fa yaqulu sai ubangiji ta ala sai kafa bi nafsika al alayka shahida ranka ya isa ya zama shaida a kanka a yau wa bil kiramil katibin shuhuda mala'iku manya marubuta sun isa zama su zama shaida a kanka a yau qala manzo Allah ce fa yuftamu ala fihi sai a doshe bakin mutum sai da ko ya so ya magana ba zai iya ba fa yuqalu li arkanihi sai ayi magana da sasannin jikinsa a ce in fiti ku yi magana ya ku gabbai hannaye da ƙafafuwa da ji da ganin ɗan adam ku yi magana kana manzan Allah ce fatamtiqu bi a'mali dukkan sasannin jiki gabban jikinsa sai su ci gaba da furta irin ayyukan da mutum ya yi gidan duniya a rana kaza a lokaci kaza yi kaza a daidai lokaci kaza kuma ya yayi kaza su yi ta bada bayanin mai yi. Sun yuqalla bainahu wa bain kalam wa kalam bayan dukkan sasannin jikinsa sun kammala kafa shaida a kansa to kuma sai a bashi damar yayi magana shin yana da wani abin da zai ce kishiyar abin da gabansa suka bada shaida a kansa fa sai ka ji dan adam ya ce ba'udan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil tir da ku waɗannan gabbai na jikina Mai santar rahama ya tabbata a gare ku domin dama ku nike wa kariya kar ku shiga wuta shi kuma kun bada shaida akai da manzo Allah ya tuno wannan matsayin ne na ranar tashin kiyama yadda kafiri mai tauran kai wato za a kafa masa hujja da gangan jikinsa sasannan jikinsa da bada shaida akan sa sai ya bashi dariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana dai wannan aya na shiga karkashin hatta izama ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un aya ta gaban lafiya وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بوجهكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستحزبوا فما هم من المعتدين حديث يا تبتا cikin sahih bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi wajen fassara wannan aya wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum yace kana rajulani min quraish akwai wadansu mutane biyu cikin qurayshawa wa khitnun lahum min saqib da wani dan uwansu ko surukinsu cikin kabilar Saqif aw rajulani min Saqif ko kuma mutum biyu daga cikin kabilar Saqif kuma dan surukin nasu daga cikin Qurayshawa sun kasance dai fi baitin a cikin wani gida fa qala ba'dhum li ba'd daya daga cikin su sai ce wa daya ko sashi yace da sashi a tarauna anna Allah yasma'u hadithana yanzu yadda muka shiga nan muka boye muke zance muke tattaunawa yanzu kuna tsammanin Allah na jin magana mu kuwa tunda dai ba fili muka fito ba qala ba'dhum wani sashin su suka ce yasma'u ba'dhum zai ji wani amma ba zai ji wani ba duka zai ji ba wa qala ba'dhum wani sashin su kuma suka ce la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kulluhu ah yo in dai kun in dai kun da zai ji wani sashi na zancen to me zai hana ya ji duka ma'ana dai suna da tunanin shigar ka wani wuri da zaka ɓuya ka tattauna a kan wani abu mai kyau ko mara kyau to Allah ba zai ji ba sai lokacin da mutum ya fito fili mai magana farko haka yake nufi an gane ku to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum wa ma kuntum tastatiruna da dai ba ku zanto masu koyuwa ba masu shiga wani wuri ku koya ku yi zance an yashhada alaikum sam'ukum wa absarukum wai dan cewa kada gaban ku wato ba ku zanto masu koyuwa ba idan kun shiga wani wuri kuna zance an yashhada alaikum sam'ukum wa absarukum wato ainihin jinku da ganin ku ya kafa shaida akan ku ya bada shaida akan ku dangane da abin da kuka kasance kuna aikata ba wala juludukum ko kuma fatun jikinku walakin sai dai zantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun abin nufi idan kun shiga wani wuri kun boya to ko iya boyewa mutum ku rasa wanda zai fada shaida akan ranar tashin kiyama cewa kun yi aiki na barna to amma wannan bai hana gabban ku su kafa shaida akan ku domin dan adam idan kai aiki a fili ne ya sani sai da idan an tashi shi ba da shaida akan ka zai iya bayarwa idan kai a koyi inda bai sani ba ba mu iya ba da shaida a kanka to amma kada ka ɗauka ɓuyan naka na kore samuwar shaida domin kowane sashi na jikinka zai ba da shaida a kanka ranar tashin kiyama abinda ayar take nufi kenan wa ma kuntum tastatiruna ba za ku iya ɓuya ba an yi shahada alaikum sam'ukum ta yadda jinku ba zai iya ba da shaida a kanku ba an gane ku wala absarukum ta yadda gannan ku ba za su iya bada shaida akan ku ba wala juludukum ta yadda fatun jikin ku ba za su iya bada shaida akan ku ba ba wata koya da za ku yi wadda za ku koyewa waɗannan sasannin jikin ku din wani aiki ku da kuke yi lalle za su bada shaida akan ku ranar tashin kiyama walakin sai dai kuma ku a tunaninku zanantum annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun kun yi zaton cewa ubangiji baya iya sanin da yawa cikin ababen da kuke aikatawa wai zai iya sanin wani ba zai iya sanin wani ba wannan kuwa zato ne na jahilci zato ne mummunan zato game da ubangiji dan Allah madaukakin sarki ba abin da ke boyuwa a gare shi duk inda aka yi abu ya sani kuma yana gani kuma zai ji kowane irin abu ba abin da ke boyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala wa zalikum zannukum alladhi zanantum wancan shine ku da kuka yi zato cewa idan kun koya a wani wuri Allah ba zai ji ba wannan zaton ku ne kadai amma kadai amma ba haka abin yake ba a hakikanin lamari kuma alladhi zanantum wannan shine zaton ku wanda kuka zata shi bi rabbikum dangane da Arda ardaku kuma irin wannan zato ya halakar da ku domin dukkan wanda ya zato irin wannan to yayi mummunan zato game da ubangiji ya dingina ma Allah tawaya cewa za a yi wani abu a wani wuri bai ji ba ko bai gani ba wanda wannan ta dingina wa Allah tawaya ne fa asbahtum min al-khasirin da haka sai ku zanto cikin waɗanda za su tabe sakamakon jingina tawaya zuwa ga ubangijin sakamakon munana zato a gare su ubangiji ce fa in yasbiru fa naru maswallahum wa in yasta'tibu fa ma hum min al fa in yasbiru su ɗan wuta yayin da za a jefa su a cikin ta wato magana na koma cewa kenan yuhsaru ada'ullahi ila an-nari fa hum yuz'un za a tara su a cikin wuta to lokacin da aka tara su din fa in yasbiru in har sun yi hakuri sun jure dangane da azabar da za su ci karo da ita a cikin wuta din to dai naru masu wallahum wutar da ita ce makoma a gare su wa in yasta'tibu in kuma sun yi yunkurin su ba da uzuri domin a yarda da su ma hum min lamutabin to su don ba sa cikin waɗanda za a karɓo uzurin su ballantana a yarda da su abin nufi da hakuri. da rashin sa duk ɗaya ne an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum inna ma tuzunna ma kuntum ta'malun ma'ana ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri duk ɗaya ne abinda za a faɗa in wata kenan a ranar tashin Allah وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في قمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وبنيت وقيضنا لهم قرناء من رجا من دورة أبو كني أكنسو لفظ قرناء جمعنا القرين إذا أنت القرين شين الصاحب الملازم aboki wanda yake lizantar ka koyaushe to waɗanda suka kafirta kowane ɗaya cikin kafirai an lizanta masa aboki cikin aljanu cikin kangararrun aljanu waɗanda suka wa Allah waɗanda suke horon ɗan adam da aikata mugunyar aiki to kuma abin da ke sa ubangiji ta'ala ya sallada mummunan aboki cikin aljanu akan ɗan adam shine kafircewar ɗan adam idan ɗan adam ya bijire bayan shirya ta bayyana a gare shi bayan gaskiya ta bayyana a gare shi sai ya kauce masa da gangan ya bi son zuciya dan biyan wata bukatarsa to sai ubangiji ta'ala ya sanya masa aboki cikin shaytanu wanda zai ƙara ingiza shi ya rinka zuga shi cikin mugunyar aiki to kaga adadin shaidanun daidai adadin kafirai din adadin kafiran daidai adadin shaidanun wa qayyadna lahum qurana sai muka ɗora musu munanan abokane a tattare su cikin aljanna an gane ku fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum suka rika kawata musu ma baina aydihim abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke biyo bayan su wato cikin maganganu da ayyuka wa haqqa alaihim alqawl sannan kalmar azaba ta tabbata a kansu fi umamin qad khalat suka zanto cikin sahun waɗansu al'ummomi da suka shuɗe baya a tarihi cikin irin waɗanda aka halakar min qablihim tun kafin zuwan su min aljinni wal ins cikin aljanu da mutane innahum kanu khasirin lalle su sun kasance tabakku wato wannan shine sakamakon duk wanda shirya ta bayyana gare shi bai karba ba sai ubangiji ta'ala ya hada shi da aboki cikin shekaru. wanda zai rinka zuga shi cikin ayyukan barna cikin ayyuka na mata amma idan ubangiji subhanahu wataala ya maka gaman kasar da karban shiriya ya maka gaman kasar da tafiya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zanci adiya da azkar irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai waɗannan su zame maka garkuwa daga dukkan wani farmaki da mummunan aboki cikin shaidanu zai kawo maka wajen ya kawata ma mummunar magana ya kawata ma mummunan aiki ya ja ragabar ka zuwa gidan barna ko wurin da ake aikata barna sai ga Allah ya baka kariya ga barin domin zikiri da lafazi mai kyau bisa ga tsarin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babbar garkuwa da gano dan adam ta yadda shaytan ba zai iya cin galaba a kansa ba da zarar mutum ya rabu da wannan to kamar ya bar kofar gidansa ne a buɗe barayi na iya shiga koyaushe to shi ma ya riga ya karya ganuwa wadda ce dan zai iya saduwa zuwa gare shi kai tsaye kenan yanzu da babu wannan ganuwar babu wannan hijabin ina fata an fahimta ko manzala sassan ya riga ya bada bayani cikin hadisi yake cewa babu daya daga cikin ku ko mutane illa wa ma'ahu qarinuhu fa yana da aboki cikin aljanna abokin ba kai fa kai ka nemi a yi abutar ba shi ne kawai ya makale maka yana tare da kai ko ba ganin sa kake ba shi yana ganin ka kuma kai ba jin maganar sa kake ba shi yana jin maganar ka innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu sahabbai suka ce ko kai ma akwai wani aljan da aka turo shi gare ka dan ya zama mai nuzuntar ka maza Allah ce ko ni ma sai dai ni din Allah ya taimake ni akan nawa aljannin sai musulunta wala ya amurni illa bi khair baya umarni na da komai sai da alkhairi to kaga wannan wanda yake tare da manzon Allah ubangiji ya taimaki manzon Allah akan sa ya musulunta dan haka abinda manzo Allah ke na alkhairi karfafa sai ki amma wanda yake tare da ni da wanda yake tare da kai da wanda yake tare da ku gaba daya ba mu da tabbacin sun musulunta ko ba su musulunta ba wahayi ya yanke ballanta na mu samu tabbaci zato ne kila sun musulunta kila ba su musulunta ba kila na ta ya musulunta na ba musulunta ba kila nawa ya musulunta na ta musulunta ba Allah ne kada ya sani ya za ka kare kanka da kan shi yawaita karatun alkur'ani yawaita zikirin ubangiji subhanahu wa ta'ala da lafazza da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu zikiran safe da na yamma da sauransu duk lokacin da kaga wani mummunan aiki ya tsarsu a cikin zuciyarka sai kai maza kai isti'aza wa in ba yanzu gannaka mina shaytani nazbun fasta iz billah sai kai maza kai isti'aza sai ga ubangiji shahada ya kare ka daga gare shi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wannan sai ya zame maka ganuwa da garkuwa sai da ba zai ci galaba akan abin da yasa zikirin Allah yake zama wannan dan kana rabuwa da zikiri to shike da shi kuma shi ya ta galba a kanka haka aya ta wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunhum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun dukkan wanda ya kauce daga ambaton ubangiji ya kauce daga zikirin ubangiji ya kawar da kai baya zikiri baya zikiri ko wani safe ko na yamma ko na kwanciyar barci da tashi daga bacci ko cin abinci ko kammalawa ubangiji ta alaƙa nuka yi lahu shaytana to sai mu tsora sai mu bai shaytan galaba a kansa mu lizantar masa da shaytan fa huwa lahu qarin ya zanto shi yake lizantar sa ko yaushe da cinka da shanka da tashinka da barcinka da shiga gidanka da komai da komai duk yana tare da kai idan ba ku manta ba a cikin da ya zo salihin mun karanta hadisin da manzara Allah sun ke cewa yayin da ka zo gidanka idan kai bismillah lokacin shiga sai shaidan ya faɗa wa sauran shaidanan da suka rako shi za su shiga gida tare da kai sai wato an samu matsala ta farko gidan nan dai cikin rabo guda biyu da muke da shi yanzu tun da yayi bismillah ya riga ya rushe mara daya saura daya yayin da ka shiga gida kuma ka zaka ci abinci kuma ka yi bismillah to kuma ka kwace masa dukkan rabonsa dai shi rabobi ne yake so tattara dan adam na farko ku ci abinci tare na biyu ya kwana tare da kai a gida ina fata an fahimta daga lokacin da ka zo shiga ka nemi tsari da ke dan kai addu'ar shiga gida lokacin da mutum zai shiga gida sai ce to maganan kwana kam babu a wannan gida dan ya riga ya kore mu sai dai abincin dare ne a ci da mu ko ba za a ci ba lokacin da ka zo cin abincin dare kuma kai basmala sai ce to kuma kaga babu gwana sannan babu cin abinci ku tashi amma idan kai addu'ar shiga ba ka yi basmala ba wajen cin abinci zai ce to mun samu abinci amma babu wurin kwana kuma idan kuma wajen shiga ba ka yi addu'ar shiga ba wajen cin abinci ba ka yi basmala ba sai ce wa abokinsa adraknal asha'a wal mabita ma mun riski abincin dare da wurin kwana an shimfiɗa mana tabarma yau anan za su kwana kita to kaga zikirin ubangiji yin yake da tasiri shi yasa ko manta kai wajen basmala a karan fara din to sai kai bismillah kana tsikira cin abincin maza Allah ce idan ka manta ka ce bismillah a karan fari kana cikin ci sai ka tana cewa ban yi basmala ba sai ka ce bismillah awwalan wa akhiran shikenan dai ka riga ka fitar da rabon shaydan ta sar da kai ina ta an fahimta dan shi shaydan da ya nemi a yi masa jinkiri kar a karɓi rayuwarsa sai ranar tashin kiyama ya yi haka ne don ya firgi adadin mutane da dama su bi cutarsa ya yi haka ne don ya ja mutane saboda haka kuma yake amfani da 'yan kungiyarsa cikin shaidanu don dai su hallakar da mutane bata to ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya tsora su a akan mutane don jarraba idan mutum ya bi sabubba da ake kaucewa dukkan wani tarko da shaitan zai tsanawa dan adam to sai mutum ya tsira amma idan mutum ya kasa kaucewa wannan to sai mutum ya fada cikin tarkon shaitan ya ci abinci tare da kai ya fara tare da kai a gida ta ko lokacin da kusantar iyalin ka sai shaitan ya kasance tare da kai duk hadisi sun nuna haka kuma waɗansu malamai sun fassara fadin Allah ta'ala da ke cikin suratul Isra واستفزز bi sautika منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك wal في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان illa غرورا da wannan bayanin cewa musharaka tarayya da dan zai da mutane fil amwali wal aulad a cikin dukiyoyi a cikin wato ainihin aulad 'ya'ya shine rashin yin wannan addu'a ta shiga gida rashin yin bismillah lokacin cin abinci rashin yin bismillah lokacin da mutum zai sadu da iyalinsa duk sai dan ya tarayya daga cikin wannan gaba daya Allah tsare mu wa qayyadna lahum qurana mun musu da abokanai cikin aljanu wato su kafirai fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum suka kawata musu abin da ke tare da su ko abin da zai biyo bayan su malamai sun yi sabani dangane da ma baina aydihim wa ma khalfahum a wata maganar suka ce ma baina aydihim suna kawata musu abin da ke gaba gare su yanzu shine rayuwar duniyar su wa ma khalfahum kuma suna kawata musu bijirewa abin da zai biyo bayan su ita ce rayuwar lahira shedan sai ya kawata maka duniya cewa ita kadai ce babu lahira ya kawata maka duniya ka rudu da ita sannan kuma ya kawata maka ƙaryata sakamako na gobe kiyama shine wa masalfahum bi waɗansu malamai suka ce ma baina aidihim masalfahum ai ma baina aidihim abin da ya riga ya shuɗe na rayuwarka jiya da shekaran jiya da watan jiya da shekarar baya duk ya kawata maka saban da kai ai ba komai wa ma kalfahum banda zai zo da gobe da biyu ma sai shi ya ci da kawata maka shi cewa babu komai ka je ka ta aikin sa in ka fassara da wancan yayi in ka fassara da wannan duk da ayatan daukar injima ne wa haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim kalmar azaba ta tabbata akan wato kenan kamar yadda ta tabbata akan waɗansu al'ummomi da suka shuɗe baya a tarihi min aljinni wal ins innahum kanu fasiqin Allah ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran waɗanda suka kafirce sun rika cewa junansu inda qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ke karatun alqur'ani suke cewa la tasma'u li hadha alqur'an kada ku saurari wannan alqur'ani wal fihi wato ku kawo surutai a cikin sa lokacin da ake karatu na ƙur'ani, ku kawo surutai da shaiwa dan kar aji itu bil laghfi wa nahwihi ku kawo hauragiya da ire-irensa wasayyihu wato ku rika ihu fi zaman qira'atihi lokacin da mai karatun qur'ani ke karantawa dan kada mutane su saurara su fahimta la'allakum taglibun mai yawa ku samu galaba a kansa fa yaskutu an qira'a ya daina karatun saboda da hayaniya da karatu ba za su tafi daidai ba in kuka sa hayaniya sai ya shiru to kuma an ci galaba kenan ba a samu an ba shi dama ya ci gaba da kisar da za a ba na waɗansu su karɓa haka bari su karkasu falan ziqanna kafarwa kafaru azaban shadida Lallai za mu tantana waɗanda suka kafirta azaba mai tsanani wala najziyannahum aswa allazi kanu yamalun kuma za mu sakan ya musu mafi munin abin da suka kasance suna aikata Allah tsari ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وبنجد ذلك جزاء أداء الله النار wancan shine sakamakon masu adawa da addinin musulunci masu adawa da ubangiji annar wato wutar jahannama lahum fiha darul khuld ita wutar ita ce gidansu na dawwama ta yadda ba za su fito ba idan sun shiga Allah tsare jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun wannan kuma sakamako ne dangane da abin da suka kasance suna yi na musu da ayoyin ubangiji wa qala allazina kafaru wasu daga cikin kafirai suka ce rabbana ya ubangiji arinal ladzina adallana min aljinni wal ins wannan lafazin qala duk da yazo da lafazin madi amma abin da ake nufi da shi al mudari za su faɗa hakan ne a ranar tashin kiyama ba wai sun riga sun faɗa haka ba a baya wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafarta zaka ji suna faɗa a ranar tashin kiyama rabbana ya ubangiji arinal lazaini adallana nuna mana nuna mana waɗannan da suka batar da mu min aljinni wal ins cikin jinsin mutane da cikin jinsin aljanu nuna mana su Na naj'alhuma tahta damina mu sanya su a karkashin tafin kafar mu liyakuna min al-asfalin dan su kasance suna cikin makaskanta a cikin wutar jahannama wato kafare waɗanda suka kafirce wa ubangiji kenan abin da za su nema kenan so ya ubangiji ba mu mun ta bisa ga zaɓin mu wanda ya halakar da mu su ne kangararru daga cikin mutane da kangararru daga cikin aljanu to duk wanda ya zama sanadiyar halakar mu sanadiyar batan mu nuna mana shi ya ubangiji kawo mana shi kusa da mu mu sa shi a karkashin tafin kafar mu a cikin wuta dan ya kamata rabon da zai samu na azaba ya tsara namu haka mabiya za su faɗa dangane da dukkan wani shugaban da ya ja mutane kan tafarkin barna to amma sun yi amfani da tasniya arinan lazaini nuna mana waɗannan mutane biyu din wanda suke azallana nuna mana halittan nan guda biyu waɗanda suke azallana suka batar da musu biyu min aljinni wal ins cikin mutum da aljan ai ba mutum ɗaya bane ba cikin mutane ba aljani ɗaya bane ba cikin aljanu a'a aljanu jinsi ne a cikin su akwai waɗanda suka halakar da mutane daga tafarkin shi sannan kuma mutane jinsi ne daga cikin su akwai wanda suka batar da mutane suka kawar da su daga tafarkin shari'a to sai su a kawo wanda ya fi kowa kan garewa cikin aljanu da wanda ya fi kowa kan garewa kuma cikin wato ainihin mutane waɗansu malaman tafsirin suka ce wanda yafi kowa kangarewa cikin aljanu dama da shi ne iblis sannan wanda yafi kowa kangarewa cikin mutane kuma shi ne ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam din nan guda biyu da ya kashe ɗan uwansa suka ce domin dukkan wani kisan kai da aka yi a ban kasa da wanda za a yi nan gaba shi ne ya sunanta shi dan haka na yana da nasibi na rabo akan haka kuma za Allah ya bayyana a cikin hadisi sahihi yace ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun minha bi annahu awwal man sanna al babu wani rai da za a kashe bisa ga zalunci fati sai ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam din nan yana da kaso na zunubi kan kashe wannan rai din dan shine farkon wanda ya sunnanta kisa a banka to kaga allazani adallana kenan ɗaya daga cikin ayyan annabi adam da kuma wa iblis haka waɗansu malamai suka fassara ko mu ce su ɗin da wanda suke ire-irensu shi ɗaya ɗin nan daga cikin ƴaƴan annabi adam da wanda suke ire-irensa cikin halittu cikin mutane iblis da wanda ya biye masa cikin aljanu har zuwa tafin kiyama zai zanto ba wai dan su bi bane ba kadai a'a dan jinsi ne guda biyu kowane jinsi akwai adadi mai yawa a ƙarƙashin sa waɗanda suka zanto sun ɗora mutane akan ayyuka na farko ma'ana dai mutane za su nemi ko ka ce yan wata za su nemi a kawo musu dukkan wanda ya zama sanadiyar batar su da halakar su su sa shi a karkashin takan kafarsu su dan ya dandana azaba ninkin ba ninkin wanda suke ji tun da shi ne ya ja su akan tafarkin Allah tsare Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله لن يؤمن بفكرة الله شيء أبنجزم wanda ya halice mu ya samar da mu daga babu kuma shi kaɗai cancanta mu yi masa bauta sun mastaqamu sannan kuma suka daidaita ala tauhidi wa ghairihi akan kiyaye dokoki na tauhidi da waninsa min jami'il ma'amurat cikin dukkan abin da suke dangin ababen yin umarni sun tsayu kansu masa mastafa'u gurgudan ikon wa tarkil manhiyat kuma sun nisanci dangin ababen da aka hana duk waɗanda suka kasance akan irin wannan hali tatanazzalu alaihim mala'ika. mala'iku za su sauka a kansu. inda al lokacin mutuwar suna masu musu bisharan cewa Allah ta kafu wala ta tahzanu la ta kafu kar ku tsorata min al-maut dare da mutuwa wa ma ba'da da abin da zai biyo bayan mutuwa Wala ta tahzanu kar ku yi bakin ciki alama khallaftum min ahlin wa walad akan abin da za ku bari a bayan ku na 'ya'ya da iyali fa nahnu nakhlufukum bi mu za mu halifance ku cikin ƴaƴanku ta yadda za su rayu irin rayuwar da kuke bukata su rayu haka mala'iku za su ce wa abshiru sannan ku yi wa juna bishara bil jannati allati kuntum tu'adun dangane da aljannar da kuka kasance ana alkawarta muku ita nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu mu ne waliyanku a rayuwa ta duniya wa fil akhirah ko mu ne rayuwa mu ne waliyanku a lahira abin nufi da waliyai Masoyanku waɗanda suke tare da ku wato mala'iku na tare da ku a rayuwarku ta duniya suna ba ku kariya da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma suna raye da ku a rayuwa ta barzahu bayan mutuwa mutum na cikin kabari suna yi wa mutum bishara da dangin ni'ima da ke jiransa a gidan aljanna sannan kuma suna tare da ɗan adam a ranar tashin kiyama har ya samu shiga aljanna Allah sa mu cikin su نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم a cikin aljanna kuna da dukkan abinda zukatanku suke sha'awa walakum fiha ma tad'un kuma kuna da abinda da duk kuka yi da'awarsa kuka ce a kawo to za a kawo muku shi a cikin aljanna wannan shine sakamako na dukkan mutumin da ya tsayu kan tauhidi babu shirka ya kuma tsayu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu bid'a dan shi da abinda wannan din kina qalu rabbuna allah thumma istaqamu cikin fadin rabbuna allah wannan ke nuna tsayuwa akan tauhidi cikin fadin thumma istaqamu wannan ke nufin lizintar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mutum ba zai farar da aiki ba sai wanda annabi ya umarni sannan ba zai kare ko rage ba cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni to irin waɗannan su za su dace da irin wannan sakamako kamar dai ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun nan gurin ta tanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa bil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wilaya ta mala'iku game da dan adam ba da ƙwarin gwiwa ba da kariya ga dan adam da umarnin Allah inda Allah ya yahfazunahu min amrillah lahu ma'aqibatun min bayni min min dan adam yana da mu'aqibat mala'iku masu tsaro gaba gare shi da baya gare shi suna ba shi kariya da umarnin ubangiji wannan gurgurdan yadda ya kasance akan tafarkin shirya ke sannan kuma wilaya ɗinsu na nufin ɗaukewa mutum cewa a cikin kabari don babu wuri mai cewa irin kabari to idan mutum ya kasance akan tafarkin shirya mala'iku za su ɗauke masa cewa a cikin kabari suna tare da shi baya jin kaɗai wannan ita ce wilaya ɗin na hannu auliya fil hayati dunya wa fil akhirah sannan kuma a ranar tashin kiyama kuma suna tare da mutum har ya samu shiga aljanna bayan ya shiga aljanna ma gashin Allah ta wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma kubaddar wa salamun alaikum tubtum fadkhuluha khalidin duk wannan na nufin wilaya ta mala'ika sannan na daga cikin wilaya ta mala'iku ga mummunai a rayuwar duniya istighfari da suke wa kai mummuni mummuni mai rinjayen aikin alkhairi wata rana sai aikin barna yayi nadama akan aikin barnar da ya tuba zuwa ga ubangiji ya rusuna ma Allah to sai mala'iku su taya ka su ma suna nema maka gafara a wajen ubangiji suna nema maka gafara wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر wa تابوا واتبعوا wa وقهم عذاب الجحيم sannan yana daga cikin wilayar mala'iku game da mummunai a nan gidan duniya su kasance tare da ku a filin yaƙi in kun fita kamar yadda ubangiji ta'ala yayi alƙawli bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min bi khamsati alafin min al-mala'ikati musawwimin wa ma ja'alahu Allah illa busra a nan gurin malamai suka ce abin bai ke keɓanci lokacin manzon Allah ba tunda Allah ya kawo in a sharfiya ya ce in tasbiru in dai za ku yi haƙuri ku dage akan tafarkin shirya. wa kuma ku tsare dokokin Allah a karan kanku cikin mu'amalar ku da juna ba ha'inci babu zamba wa ya'tukum min fawrihim haza su kuma abokanan adawa su ce za su zo muku dan su murkushe ku yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaika ubangiji ta'ala zai kawo muku agaji da adadi dubu biyar na mala'ika khamsati alafin min al malaika wannan in tasbiru wa tattaku kaga idan kaga mala'iku ba su zo ba to ba a samu asabaru ba ko ba a samu attaqawa ba ko an rasa duka biyu amma matakar an samu biyun a filin daga to wannan alƙawarin Allah na nan idan sun zo aikin su su jefa tsoro a cikin zukatan kafirai su razana su a sanya tsoro a cikin zukatan masu adawa da su ku kaɗan ne amma su rika ganin kun ninka su bayan sun ninka ku yawa su duk wannan daga cikin wilaya ta malaka amma sakamakon me alladina qalu rabbana allah summa takaw ubangiji ta ala ce wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim nuzulan garar baki ne wannan ubangiji ya muku tanadi a gidan aljanna ku tanadi a gidan aljanna min daga mai gafara shine Allah ta'ala sannan kuma rahim mai jin kai subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وبين ومن أحسن قولا wane ne mafi kyawun zance a banƙasa, ƙasa mimman da ila sama da wanda ya kira zuwa ga Allah a kaɗaita Allah da ibada a tsantsanta niyya dangane da ayyuka da maganganu domin sa wa amila salihan kuma yayi aiki na gari wa qala innani minal muslimin kuma yace ni ina cikin musulmi ai qala zalika ibtihajan bil islam ya faɗa haka yana mai jin daɗin dangantuwa zuwa ga musulunci wa farahan bihi da farin cikin haka wa tikazan lahu dinan yana mai rikar musulunci a matsayin addininsa bala ce wal ayatu amma wannan aya ga mammiya ce liman istajma'at lahu tilka sifat da dukkan mutumin da waɗannan siffofi suka tabbata a gare shi wato mutumin da ya zanto mai kira zuwa ga Allah mutumin da ya zanto mai aikata aiki na gari aikata aiki na gari mutumin da ya zanto kullum yana farin cikin dangantuwarsa zuwa ga addinin musulunci wani da'awati ila Allah maratib da'awa da kira zuwa ga Allah ko na da martabobi daban-daban al'ula martaba ta farko da'awatul anbiya alaihi wassalatu wassalam ila Allah ta'ala da'awar annabawa da suke kiran mutane zuwa ga Allah bil mu'jizat ta hanyar mu'jizozi da suke karfafa su wa bil hujjaj da kuma hujjoji da aka saukar musu wal barahin da dalilai wa bis sayf kuma suna kira ta hanyar takobi wato wajen yin jihadi kenan wa hadhihi al martabatu lam tattafiq li ghayr al anbiya wannan martaba ba wanda yake dacewa da ita sai annabawa domin su kaɗai suke da mu'jiza wani wanda ba annabi ba ya da mu'jiza annabawa sun yi kira kenan hujjar su ababai guda uku abu na farko mu'jiza da Allah ke saukarwa a hannunsu kamar taguwa ta annabi salihu kamar sandar annabi musa da sauran mu'jizozi da annabawa suka zo da su abu na biyu wahayi abin karantawa ga mutane sannan abu na uku ga waɗanda aka hora da yin jihadi nasara da suke ci idan sun fita wajen yaki ko su su ci nasara ko su bayan ubangiji ya karɓi rayuwarsu mabiyansu su ci nasara to duk wannan dalilai ne da ke nuna gaskiyar abin da suke kira zuwa gare shi wannan ita ce martaba ta farko wal martabatu thaniya martaba ta biyu da'awatul ulama ila Allah ta'ala bil hujaj wal barahin faqat da'awa ta malamai wadda ta ginu akan hujjoji waɗanda aka karanta daga wajen annabawa amma su malamai ba su da mu'jiza wal martabatu thalitha martaba ta uku da'awatul mujahidin fi sabilillah bil sayf akwai waɗanda suke so jihadi suke da takobi ba su da karfin ilimin da za su tsaya su karantar da mutane da shi ko su kiraye mutane zuwa ga addinin musulunci da shi ko su kare dukkan wani kalubale da ka tasowa musulmi da shi ko wata shubuha da za a kawo dan a rikita kwakwalen mutane ba su da ilimin da za su warware wannan amma idan an fita filin yaki suna da takobinsu da za su kare addinin musulunci da shi to wannan martaba ta uku wato kenan martaba ta annabawa daga nan sai ta malamai sai ta almujahidun fi sabilillah bi sayyi fa hum har al yi hatta yudkhiluhum fi dinillah su suna yin jihadi da kafirai har sai sun shigar da su cikin addinin Allah wa ta'atihi da yawa Allah ta wal martabatu rabi'a martaba ta hudu kuwa da'watul mu'minina ila salati fa hum aidan ilallahi ta'ala ay ila ta'ati daga nan sai da'awa ta umarni da kyakkyawa da hali daga mummuna wadda musulmai suke wa junansu wannan sakaci da wajibi kamar sallah ka umarce shi da yi na sakaci da wajibi kamar zakka umarce shi da yi na zakewa wani aiki na barna ka to wannan ita ce martaba ta hudu wato ta da'awa kaga mai wannan baya da takobi a hannunsa ba ba a ce ma ya dauki takobi ya yaki mutane ba illa iyaka ya faɗa wanda ya yi wanda ya dai karba shi kenan ya tsira wanda bai karba ba kuma kai ba a ce ka tursa sa shi da karfi ba da kai ba gwamnati bane baka da wato ainihin kadara maka ka. ba da mafi daɗin zance a ban ƙasa sama da wanda yake kira zuwa ga Allah kaga wannan ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna falalar kira zuwa ga addinin Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kira zuwa ga addinin Allah to a nan gurin kuma abin yana buƙatar abu guda biyu manya-manya abu na farko ilimi cewa duk abin da zaka ce Allah ka dangantawa Allah shi to ka tabbatar kan da ake kintawa wannan tunani a cikin zuciyarsa sai waɗanda suke masu hakuri wa ma yulqaha illa zu hazzun azim ba wanda ake kintawa wannan tunani da wannan ɗabi'a ta tare da shi sai wanda yake ma'abocin babban rabo shine ne kaɗai wanda yake juriya da yadda ba dukkan zagi yake mayarwa ba ba dukkan hadisi yake mayarwa ba ba dukkan mummuna abu zai mayar da da mummuna ba yana kokarin mayarwa wato ainihin da kyakkyawa yawa wa min ubangiji ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytan idan wani mummunan tunani ya zo maka daga shaytan fasta'iz billah to ka nemi tsari daga wajen ubangiji innahu huwa as-sami'ul alim shi Allah shine as-sami' shine kuma al-alim wato ainihin mai ji sannan kuma masani wannan ayoyi su ne cikon wurare guda uku kamar da ibn kasir ya faɗa cikin alqur'ani mai girma wanda suka kasa abokanan adawa gida biyu abokin adawa cikin mutane da abokin adawa cikin aljanu abokin adawar mutane yadda za ka mu'amalance shi don ka magance adawarsa daga basar sai tsanani da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar mu'amala ubangiji ta lace kuzul afuwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili kuzul afuwa. mayar da afuwa ta zanto ɗabi'ar ka karke ta wa amur bil urf kai umarni da kyakkyawa wa a'rid an jahilin ka kawar da kai daga wauta da jahilai za su maka kar ka mayar da wauta da wauta yar uwarta daidai da nan da yace wala tasawu al hasratu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun saboda haka mayar da kyakkyawa a can sai ce wa imma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu samiun alim daidai da nan wa imma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-samiun alim wuri na farko ke cikin suratul arab sai kuma wato ainihin cikin suratul mu'minun kada abla al-mu'minun idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi wuraren guda biyu an ce wa imma yazagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah isti'azan nan sai suratul mu'minun tace da ta nan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kace ya ubangiji ina neman tsari da kariyarka daga dukkan wani wasu wasu na shaitan daga dukkan wani mummunan tunani da shaitan zai jefa a cikin zuciya wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ina neman kariya da tsarin ka ya ubangiji kar sai dano su halarce ni kar su halarce ni lokacin cin abinci lokacin kwanciya lokacin da muke gida lokacin maganganuna da ayyuka to kaga kenan dukkan abokin adawa cikin mutane kyakkyawar ɗabi'a ana sa ran ta tausasa shi ya zanto masoyi amma abokin adawa cikin aljanu kuwa yo ina ma hanzin shi ballantana ka mu'amalan sun sarki kyawar tabi'a sai dai ka nemi tsari wa in ma yanzu zannaka min shaytanir rajim fasta'in billah ko qur rabbi min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wato wurare guda uku kenan um, suratul a'raf suratul mu'minun da kuma nan gurin suratul fussilat aya da zamu ta kace Allah ya ce من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار Ubangiji ce wa min ayati al-layl wa ha, na daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna samuwarsa kuma cewa shi mai kudura da irada ne mai iko ne cikakke al-layl wa ha, dare da yini wa shamsu wal qamar da kuma rana da wata kowanne ɗaya cikin wannan aya ce cikin ayoyin Allah la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar ku mutane kar ku yi sujada ga rana kar ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku dai ku yi sujada ga wanda ya samar da su ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har gare shi kuke yin bauta amma fa in takbaru in har mutane suka yi girman kai ba su ji abin da aka faɗa ba fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar waɗanda suke tare da ubangiji wato mala'iku kenan yusabbihu yusabbihuna lahu suna tasbihi a gare shi bil laili wan nahar a kowane dare a kowane yini wahum la ya'amun ba sa gajiyawa wasu mala'iku wato kenan kangarewar dan adam baya kafar da Allah subhanahu wa idan dan adam bai yi ibada ba sai yake sannan kuma idan yayi kansa yawa amfani bai kara Allah da komai ba yayin da yayi bai kuma tawaye shi da komai ba lokacin da yake yi wannan aya na nuna cewa rana duk da girmanta wanda girmanta ya sa waɗansu wasu ta kai tasirin da za a yi mata bauta halitta ce ta ubangiji kamar yadda wata halitta ne na ubangiji Don haka nema ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kaddara musu kusufi shine ne hasken su wanda kuma yake faruwa gwargwadon yadda ubangiji ta'ala ya tsara shi a lokacin da Allah ya tsara hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu aisha Allah ta kare da gare ta tace kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakke rana ya dishashe a lokacin rayuwar manzon Allah tare da mutum tabbata gare shi فقام sallallahu alaihi الله عليه وسلم فصلى بالناس sai annabi ya tashi ya je wa mutane sallah fa qala al-qira'a ya tsawaita karatu thumma raka'a fa qala ruku'a yayi ruku'i ya tsawaita ruku'i marafa a ra'sahu fa a al-qira'a sannan ya ɗago kansa daga ruku'i ya sake tsayawa ya tsawaita karatu Wani ya duna qira'ati al sai dai karatun na biyu bai kai na farko ba sun maraka sannan ya sake ruku'i fa atala ruku'a duna ruku'ihi al-awwal ya tsawaita ruku'in da bai kai ruku'in farko ba summa rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa fa sajada sajadataini yaje yin sajadu guda biyu summa qama fa sana'a fi rak'ati thaniya misla zalik sannan ya tashi a raka'a ta biyu ma yayi kwatan kusan abin da ya araka a farko summa qama fa qala sannan sai tashi yace inna ash-shamsa wal qamara la yakhsifani li mawti ahadin wala li rana da wata ba sa cewa hasken su ya tafi duka ko wani bangare nashi dan haihuwar wani ko dan mutuwar wani walakin nahuma ne min ayatillah ayoyi ne cikin ayoyin Allah yurihima ibada. wanda Allah ke nuna wa bayi su fa idza ra'aytum dhalik idan har kuka ga hakan ta faru a zamaninku fa da ila salati to ku fake zuwa ga sallah Allah na ya zazanar da ku ya firgitar da ku dangane da cewa mai iko ne shi akan komai na daga cikin abin da yake da iko akan sa kuma azabtar amma sallah da za ku yi da koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine babban abin da ake so idan wannan dafa abin da muka fada zama daidai ubangiji da Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure ko tun tuban harshe Allah ya shafe mu wassalamu alaikum zan amsa fadin Allah ta'ala wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim ma'anar wannan aya wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum ubangiji baya fatar da mutane bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana musu abinda zai sa su tsorace shi da shi in suka kauce wa wannan abin da gangan to ne za a jingina su zuwa ga fata ko halaka inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne da komai wannan aya ta yi kama ta fuskar ma'ana da fadin Allah ta'ala wa man yushakkir rasul min ba'da ma tabayyana له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا duka ayoyin biyu abinda suke nunawa ko da mutum ya samu kansa akan fata akan halaka cikin magana ko aiki amma iya iya ilimin da ke da shi bai san wannan abin fata bane bai san haramun bane bai san shirka bane bai san bid'a bane yana yi to sunan mushriki ko dan bid'a ko mai sako ko fasiki ba zai hau kansa ba duk da cewa shi karan kansa abin fasikancin ne ko bid'a ne ko shirka ne amma shi bai san sa hakan bane a musulunci sai yake yi yana tsammanin daidai ne ina ba zan fahimta amma daga lokacin da mutum ya sani ta hanyar karatu ko aka sanar da shi aka gamsar da shi da dalili kuma sai ya ci gaba da yi to a wannan lokacin ne sunan shirka zai hau mutum in abin shirka ne ko sunan dan bid'a ya hau mutum idan mutum ya zanto abin da yake bid'a ne ko sunan fasiki ya hau kansa yan abin ya zanto na fasikanci ne mutum ke ma'ana dai ba a dingina mutum zuwa ga fata daga zaran ya aikata aiki na barna har sai in ya yi shi ne bisa da sani wanda ya bisa ga jahilci ba a dingina shi zuwa ga wato ainihin wannan baya ta biyu wata biyar Allah ta cewa mijinta ya sake ta kuma yau kusan shekara guda kenan ko ba ta taɓa yin na al'ada ba ko so ɗaya ya za ta yi ta yi idda kenan da ka'ida kan ga matar da aka saki idda takan sha bamban daga wancan zuwa wancan, idan mace ta kai sunnul ya wato ta kai shekarun da ta daina majinin al'ada to kaga wannan iddar ta kawai wata uku ne wata uku ne za ta yi lissafin watanni guda uku wallahi ya yi min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yajibna haka yarinya karama da aka mata aure tun kafin ta fara al'ada miji kuma ya kake sa kuma ya sake ta to ita ma kaga idda ta wuta uku yadda wancan wanda ta kai shekaru na daina al'ada idda ta wuta uku idan mace kuma tana da juna biyu to kaga idda ta shine sauke abin da ke cikin ta sawun ta haihu ne ko ta yi bari ne to ta yi gidda idda ulatul ahmali ajaluhunna an hamda hamlahunna idan ko mace tana yin al'ada ba ta daina ba sannan ba mai juna biyu ba ce sannan miji kuma ya take ta sannan ya sake ta kuma wannan za ta yi jini uku ne والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء idan jini din nan da kika ce ke shekara guda ba ki gan shi ba abin da ya kamata abin ki ka sani shine ɗaya daga da cikin ababe guda uku ko dai ya zanto suna da juna biyu ne ba ki sani ba to amma kuma za a yi shekara ba tare da ciki ya fito ba zai wahala ko ya zanto kin kai sunan ya'a shekarun cikin kai kin fara jinin al'ada ya dana zaki wuce to wannan sai an san shekarun ki sannan za a iya sanin wannan nasi bai tantance cewa ga waɗansu shekaru sun ne sun wata takan zanto ta shiga sun miliyar yayin da ta kai shekara hamsin wata ko za ta wuce shekara hamsin ma kuma tana gina al'ada wata hamsin da biyar wata kaza da sauransu baya kaiwa akan wani shekaru guda ko kuma ya zanto ko waɗanda dama su ɗin al'ada suna da jinkirin zuwa saboda wani dalili na su akwai kuma wanda gaba ta ma mamata al'ada na yi musu haka da aka taɓa faɗa ma wata rana amma kuma daga ƙarshe an samu wanda ba ta al'ada amma na zira da cikin mata yin a wannan take wato ka kaga kenan za ta yi kita ne ta hanyar wasanni amma dai abin da ya kamata ke ki tantance ne sun kai shekaru hamsin zuwa sama to sai mu ɗaukar ta a kina cikin waɗanda idan suna shayarwa ba su al'ada sai lokacin da suka yaye yaro to a nan wurin in dai har in an yaye yaro al'ada za ta zo ko da bayan shekara ɗaya ne to dole ne a jira har sai al'ada ta zo a yi lissafin idda ta hanyar al'ada ba ta hanyar watanni ba da bakin dela shi bane gaba daya ya yi jinkirin zuwa ne saboda dalili na shayarwa ko wani dalili na daban والله أعلم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ewa, bakar ما بني shin a tsakanin maghrib da isha kuma ana karanta masa ayoyin qur'ani kuma ina jin tafsirin yadda ya dace sai wannan wurin zaman malaiku har yawo suke su samu irin wannan zaman don su ruge ma mutum addu'a shida da alwalan sai to abin da yasa malayin da masu na mu tattauna abubuwa ne da suka faru satin da ya wuce akwai masoya wanda a jininsu da tunaninsu baki ya shi kauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matasa abuwa suka sun faru wanda satin da ya wuce zancen wani mutum wanda yake makocin masallacin mu a can na dore ya yi maulidi kuma da wanda suka kaddama da maulidi sun yi zage-zage ma amma wannan lokaci Allah bai kaddara an sani da matasa masu kauna annabi ba don da sun tafi abin da zai kyau ba amma duk matakin da za a dauka malam Jafar ya dauki mataki yadda ya dace nan shara kuma da ya dace na dukkan kasa ya sanar da duk manya-manyan da ya kamata ya sanar da sai sanar da shi domin su san cewa wannan mawalidin an zo ainihin ba za a kare lafiya ba ba hana yi ba ba wanda ya ce kare yi dama mu ahli sunna ba ma ce mu ce ina tsaya ina barnansa game da ilimin sa kyalin yi ya gama shi kai naka shi mai hankali ki auna wannan shine ilimi amma yanda zaka toshe haƙƙin wani ka ce kare yi to in ba yi sa ba to mutane za su bi shi har ya su ga abin da yake muke zo amma abin da ake gudu a samu wani wuri ba dai wannan wurin ba yanzu akwai zage-zagen da aka yi kuma daga baya an nufi masallacin da gidan mayan jafar wanda bukatar su bamta abin da suke so amma sha nan ba haka abuwan suke ba ba su nasara ba suka koma kuma mu duk manyan da ya kamata wanda ya kamata mu zauna da su da security ne da yasa da mu zauna da su mu masu bayani so yau ne ma na ya kamata malai ma mutane bayani abin da ya shafi ranar juma'a ifada abubuwan da ba sai to da yi wannan bayani bayani yayi kyau to akwai dan wanda da ya tashi kuma yi bayani to da wannan bayani karshen sa matasa sun gan cewa lalle ne shi sun doki wani doka annu shi suka je wurin to Allah ya sa ba su komai ba abin da muke son gaya maku har ila yau zuwa tashin kiyama me yabo na yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saburu liman aza ra'uf liman wannan wannan ba gaji manzo Allah ba duk da yake zancen banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana duk abin da zamu yi shine madun mu a gaba sa'adatuna mashrutatun bi itba'ihi laqad kaza man kana rasulu imama shi mun manzo Allah abun koyi zamu zama lafiya duniya da lafiya malam kafin sa yau yi bayani domin mai ji a jike jike to amma akwai wasu wanda suke kaunar sunna da suke kaunar masallaci suka kaunar malamin su suka tashi za su wani abu shine muke so maku bayani dan Allah daga yau inda har za ku yi mana biyayya kar ku wani abu sha an ce da ku yi ku zama doka amma za yi haka za mu zo mu saba abin da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin sai da manya da yau kun ga kun kone wannan wurin shi man jini duk wanda ya gayyace su yana tsammani za su kare shi ne ba haka ba ne ba za su iya kare shi ba da sun zo ma guduwa za su yi ba ma za su zo ba saboda haka ba mu so yan wasu yi wannan aikin ba ku kai kiran doka an ce su babu shakka ana kisa da suna yanzu ma a can kofar mata akwai yan wanda suka bude wuri za su koyarwa Yan kwaya ne majiya suke zuwa wanda da ba sallama suke ba da an fara karatu an yi talata su ana ci gaba shi an kai karansa gidan sarki an dakata da karatu cewa karfi wani ya tashi kafin a can ya ce mu lokacin da muke ba ma sanna muna shan kwaya ba wanda kai karan mu anan amma yanzu da mun zama mutane aka kai karan mu an dakata da karatu to in waɗanda ana yi ba ma ce a je a rushe wuri ko a yi zage-zage muna jin su sannu insha Allah kauna annabi shi ya tabbata kan kasan bin manzo Allah shi bi a kasan ne ya tabbata a kasan nan Allah yarda kuma muna nan muna ba ku ankuri dan girman Allah ku ringe biyayya ku ringe bin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyata da sahabansa nan kuwa na lokacin ban ce mutum bai zama shi ba a da ka kai shi wallahi ka kare kanka iya abin da kake yi duk mutum da ya zo so ka bai ta ka ki taba jinin ka to wallahi ya ci kule ke tas wallahi wannan shine addinin mu ba ma taya mu zama rogo kawai muna abin da ba daidai ba amma mu muna kokoi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu je Allah ranar tashin kiyama Allah ubangi sa mu hadu da shi mu samu tsaftin sa mu sha kuma iyaye mu da suka mutu Allah ya rushe su ka samu Allah ya ba mu zaman lafiya wannan su mutane la Allah malam zai kara bayani ku ji shi abin da ya kawo kenan Allah ya ba ku hankuri Allah ya ba ku hankuri Allah ya ba ku hankuri Allah ya samu mu dace kaga da na sani da ni na fara jawabi ki sai ya amma yanzu ya zo ya rufe na bude ko me ake kira da musamman hakikanin gaskiya gaskiya abin da ya faru a takaice tunda ba abin da za ka shiga kafar watsa labarai kai bayani ba amma ana ta yawo da jita-jita na waɗansu ababen da kila a faɗi gaskiya a wani lokacin a yi karya wani lokacin a yi rigi ko ƙari abdullahi mai rukuya wanda yake da shi rukuya ta ɗan fodiyo islamic medical center shi ne ya nemi a zo a yi maulidi a ƙofarsa wanda yake dab da masallacin juma'a na ɗorai tun kafin ranar maulidin ta zo da kwana biyar na ji labari na kuma kiraye shi muka zauna ni da shi kamar yake shi ya sani wannan ba ne zama na farko da shi ba mun zauna da shi so da dama in na ji wani abu ko tsakanin shi da mutane ko tsakanin shi da masallaci zan kiraye shi mu zauna da shi na ce masa in ka gamsu za ka yi maulidi a matsayin ibada da kake neman lada ni ba zan iya hana ka ba amma ina baka shawarar bai dace ka yi adab da masallaci ba na juma'a na dore dalili na anan wurin shine shekara hudu da suka wuce a baya ta taba sa an zo an yi maulidi nan wani malami ya zo ya zazzage mu zage na cin mutunci a wancan lokaci duk wani abu da aka tashi na tashin hankali na yi kokarin na hana mutane ya fi sun yi na da to kaga bana kuma ka ce za ka zo ka yi to ni ba zan ce zan umarni mutane su tashi maulidin ba amma matukar aka zagi wani malamin sunna aka ci mutuncin sa duk matakin da mutane suka dauka a hannu da zan hana su ba ba zan sa su ba amma kuma ba zan hana su ba ya kamata ka san wannan kana da zabi kana da gidaje a tsorayi duk ka gina gidaje da kudin rubuya sannan kuma kana da gidaje kana da filaye da za ka iya samu ka je ga filin firamare kan ga kuma fili na wurin na bakin IPF da sauran wurare kar da ya zanto kusa da masallaci don jin tsoron kar IPC ka fahimta ba maulidi nake kana ka ba dan yanzu haka a bana an yi maulidi a dore ya fa arba'in da wanda aka kwana da wanda aka yi ni da wanda aka yi sha biyun da duk an yi da wanda aka sa speaker da wanda ba sa speaker ba amma babu wanda ne na taba tsammanin dama za a yi tashin hankali a cikinsa. sa amma wannan wanda za ka yi ni ina da bikin na karkashin kasa mai za a zo a yi a wajen akwai waɗansu wanda suke da sha'awar sun mutuncin malaman sunna suke ganin dama ce suke so ko da kuɗi za su bayar su saye ta yanzu kai ka ba su ita kyauta yace zai je duba bayan kwana biyu na ya ci gaba da shirye-shiryensa yan kwamitin masallaci ma suka je suka same shi suka faɗa masa nan ma yace zai je duba ya ci gaba da shirye-shiryensa to ni kuma nayi kokari na sanar da jami'an tsaro cewa ga abin da zai faru lalle za a yi nan kuma magana cewa wai zai hana mutane su yi zagi ko cin mutunci ƙarya ne ba zan iya ba waɗanda za su zo wajen kowa cin gashin kan sai kuma kowa fata yake yi ina zai ga wani malamin sunna ya ci mutuncinsa kuma taro zai haɗu wanda ba zai iya kontrol su na sanar da dukkan jami'an tsaro ina da dama da in sanar da ko a nan juma'a da ta wuce ina da dama in fi dukkan wuraren karatu in sanar wanda idan an je an haɗu to kuma sai Allah ne kadai ya san rayukan da za a yi asara amma tun da na farta jami'an tsaro shi ke zancane su ranar maulidi ta zo rana asabar ta wuce suka fara maulidi kamar karfe takwas da waɗansu mintuna aka yi yin waƙoƙi iyayi bayan an gama waƙoƙi sannan waɗanda suka za su yi wa'azi suka suka yi zagi na cin mutunci irin wanda ba su taɓa yi ba da dukkan malaman sunna akwai wanda yake cewa malaman sunna din ba karnuka ne waɗannan karnuka kuma duk a wajen kuma ga masallaci duk wannan bai da hankali ba sai lokacin da suka turo wani mutum ya taho da mota Honda Accord yana son dole sai an buɗe masa gate din masallacin mu ya shiga wurin maulidi zuwa amma ya ajiye motarsa kuma a cikin masallacin mu to shi magana dama plan ne suka yi sun turo shi idan aka yi hayaniya har har sai su yi amfani da wannan sai su yi jifa suka rika daukan kwalabai na sayar da sau da suna wa cikin masallacin mu hatta itace na da mai hula an jeho shi cikin masallaci wani irin su tun da ya tashi yana cewa to aiki yana ganin ma wannan masallaci ya kamata a kona ki gara tukin kuma mutanen in ka kasa mutanen kashi ɗari cikin wanda suka zo wajen maulidin Biyan ɗore ba su kai kashi biyar ba casa'in da biyar duk daga waɗansu unguwanni aka raka ɗauko su da motoci akwai ɗan shi'a da aka ɗauko daga zaria mun gan su yan shi'a zaria ne sun zo hannan da idan an yi hayaniyar to a yi wa ja'far ta'addanci a kowane masallaci a yi cin mutunci wannan ita ce ajandar su saboda haka a wannan lokaci suka fara jefe-jefe sauran mutane da suke cikin masallaci wanda adadin su bai kai rabin rabin rabin wanda suke wajen maulidi ba su ma suka mayar da martani aka yi taba ta kashi iyayi ubangiji ta ala jefa tsoro a cikin zukatansu suka gudu da malaman da shehunan da kowa suka tafi su bayan can wurin wajen suka zaga wata kofar gidana su ma suka yi ta jifa daga baya ubangiji ta ala dai tsayar da abin a inda ya tsayar da shi kuma su shaida ne mu shaida ne jami'an tsaro da ke wajen nan kuma duk shaida ne kan abin da ya faru tunda duk sun san abin tun kafin lokacin faruwarsa kuma dalilin da ya sa shi Abdullahi ya haka yana da fatina ra'ayi na shi da kyan sunar manzan Allah sallallahu wannan sananne ne ya aure na ba kuma abu bane ba duk da cewa yakan yi munafunci ya zo masallacin mai sallah amma shi yana yin wannan ne don ya samu kastoma masu zuwa rukuya a ga cewa yana tare da mu idan mutum goma sun je rukuya wajen sa takwas ahlus sunna malamu dr ahmad shi ya tara masa mutane da an je wajen sa ce ku je wajen malam abdullahi ya dauka ahlus sunna akwai kuma waɗanda suke tsammanin shi kan shi wurin rukuyar karkashin masallacin juma'a na ɗorayi ba ya da alaka da mu ko ta kusa ko ta nesa ba abin da ya shafe shi da mu da ko wanda yake cewa ai malam na ɗauka ma wurin naka ne ka sa shi ne ni wai wurin nawa ne ne Allah ya sa zuci kuma sai zai rinka rubuya irin wannan ta zalunci ni akan rubuya na ta zama da shi yadda ake saba ubangiji a zo a kawo ayatul qur'ani wa ma adraka ma sakar ma sakar ma sakar ma sakar sai sai sakar sakar sakar sakar sakar a cikin haka wannan akan wannan nayi zama da kiya ta kirga duk bai daina ba da cuta da zalunci kaga ana tajin mutane dubu goma dubu ashirin dubu ɗari dubu talatin haka ake tajin mutane zai sai rukuya ke taki haka zai faɗa gidan rediyo ko talabijin amma sai ce magani za ka saya amma rukuya kyauta amma a cikin kuɗin maganin zai ninninka maka har sai ka ga kuɗin rukuyar sannan abin da zai saya maka habbata sau da sauransu sai ya rubuta ta san yadda kasar likita ta ake da prescription da komai ya rubuta maka maganin to duk inda ka je a duniya ba wanda zai karanta maka wannan rubutun sai shi kenan dole a wurin za ka sai maganin saboda ka wannan mutum ina son ku fahimta daga yau abokin adawar sunna mai karara babu shi babu ahli sunna kuma wannan cibiya ta dan kodiyo babu ahli sunna babu ita baya da alaka da masallacin juma'a dorayi baya da alaka da Dr. Ahmad baya da alaka da Malam Abdul Ba baya da alaka da Ja'far Mahmud Adam baya da alaka da dukkan wani malamin sunna abinda ake a wajen ni a wajena bambancin su da goyi baya da yawa wannan ita ce amana da dole mu faɗa muku kuma shi abin da yasa ya haka saboda ana neman aure a gidan wasu manyan shehuna ba shi za a yi ba shi budurwar har sai lokacin da ya zo ya yi wani abin da za a ci mutuncin sunna wanda shi ne sadakin duk mana da wannan bitar a kasa to kamar yadda malam abdulhabi ya faɗa jama'a za su zama shaidar cewa inda muna son a tashi hankali to da yanzu wani labarin take da ba wani amma ana cikin wannan rigimar wallahi mutane nawa suka bugo mun waya kila a cikin kodan su ne ban san ko su waye ba malam wai gaskiya ne an zo za a kona masallaci ana jefa masallaci sai in ce musu a'a a yan sanda sun kayar da abu tun ma ana cikin yi wanda a lokacin in na ga dama wayoyi zan buga in ce jama'a ga shi ban an zagaye gidana za a tafi za ku taho ko za ku tafi ba mutum yana zai tashi hankali ba to amma duk wanda ya bugo mu waya sai lallashi ke ce yan sanda suna nan suna aiki yan sanda suna nan suna aiki jarumai da suna kan wajen samari matasa suka tsaya tsayin daka suka nuna lalle lalle a cikin suka da sunan annabi to wannan abin abin da malam Abdul Habib ya da muhimmanci babba abin da muke so irin yadda muka saba tare da ku muke tafiya tafiya ta zama haka kar wani ya dauki mataki na shi da karan kansa wanda ba mu muke masa umarni ba kar wani ya dauki mataki a hannunsa akan mana abdullahi mai ya ko wannan sa ko ya danke da shi ko ya yi masa menene kar ku yi masa wannan ku kyale shi sunnar annabi ce baya son ta cigaba kuma za ta cigaba ita yake adawa da ita kuma ga tana ci cigaba sannan ka'idar mu duk abin da ya taso za mu sanar da su jami'an tsaro ta hanyoyin da suka dace su kuma su yi aikin su bisa ga amana ta yadda in da ke aikin su bisa ga amana ba su kuma su zama abin tambaya a gaban Allah a ranar tashin kiyama sannan kuma idan har wani abu ya taso irin wannan aka sanar da jami'an tsaro tare da haka abubuwa suka ci tura mu ga rayuwar ɗaya daga cikin mu za ta shiga cikin haɗari ɗaya daga cikin malaman mu ɗaya daga cikin wa ahlus sunna to ya zama wajibi a kanmu mu yi amfani da dukkan wata dama da muke da dan kare kanmu wannan niyyar tana nan a zuciya ba za mu zamanto masu kai hari ga wani musulmi ubangiji ta ta'ala ya tsare mu daga fadawa cikin wannan halaka masallaci ko na kadiriya ne da ake bandiri ba mu da burin mu je mu rushe shi masallaci ko na tijaniya ne da ake wazifa ba mu da burin mu je mu rushe shi a yau in wani ya zo yake ga masallacin khalifa isa karabe dan ana wazifa shi zai je rushe masallacin mu daga nan wurin za mu jazu ga mu kare masallacin dan mun san za a rushe shi ne dan kasancewarsa na musulmi ba dan wazifar ba kan haka za mu kare masallacin a yau in wani ce zai kai hari masallacin kofar mata don ya rusa daga na tijjani ne masallacin shi tijjani ne mu daga nan za mu jazu za mu kare martaban masallaci dan mun san ɗakin Allah ne ko da waɗansu wanda masallacin ke hannunsu suna amfani da shi ta hanyoyin da akwai kuskure a amma bai fitar da shi da ya kasance wasu masallaci ba wannan ita ce aqidar wannan ita ce aqidar akan haka ko muke son mu rayu amma wannan baya nufin wani mutum ya taro waɗansu mutanen banza daga waɗansu garuruka ko unguwanni su zo unguwar mu za su musu masallacin su mu zira mu masallacin mu zira musu ido billahi allazi la ilaha illa huwa sun yi kada ba wanda zai zo ya fuskanci masallacin mu mu kyale mu ba za mu kai masa hari ba muna neman tsari ma mu yaka in mun ji labarin zai za mu sanar in mun ga sanarwa ba ta yi amfani ba dole ne mu ɗauki ɗamara mu ɗaura zare da abin da zai faru ya faru wannan shine gaskiyar da dole ne ka faɗa mutane amma dai lalle muna da muku cewa dan Allah kar wanda ya ɗauki doka a sa. kar wanda ya ɗauki doka a hannunsa kowa idan sai lokacin da aka masa umarnin kaza ya yi kaza kuma a gaskiya a waɗannan kwanakin na kafin maulidin har zuwa lokacin da aka yi maulidin ko yan uwa da dama kaɗan ne suka sani cikin yan uwa ahlus sunna wanda nake magana da su akwai kuma waɗanda suke binciko labarai su kullum muke tafi kuma wani abu da ba su sani ba shine da inda suka je suka ji tsauna abu cikin ikon ubangiji sai labarin ya zo mana kuma mu muna saurara waɗannan mutane saboda mun riga mun san cewa da'awar sunna ba ta cin nasara da karfin takobi tana cin nasara ne da karfin hujja ba ta cin nasara da taron dangi tana cin nasara ne da bayyanannen dalili cikin Qur'ani da hadisi manzo Allah kuma a yau za ka iya bugun kirji ka ce dukkan wani gida ta hararre na sufanci a garin nan akwai ahadu sunna a cikin mace ko namiji amma babu wani gida na sunna da yake akwai wani sufi a cikin ko dan dariƙa wannan shi gaba ne kuma shi gaba ne ba saboda haka sukan zage mu sai mu yi shiru mu kyale dai in mun tashi rama mana ganin akwai matasan da muke tare da su a gida wannan matasan muke wa tara wallahi wannan matasa muke waka sai su yi habaiti su yi cin mutunci sai ka yi kamar za ka ce kaza sai ka suno ga wani bawan Allah cikin matasa masu son manzan Allah da gaske to sai ka saurara kai a tukata kuma dai mun riga mun san cewa nasara a hannun ubangiji nasara a hannun ubangiji ba dabaran mu bace take ba mu nasara sai mutan Allah ne gaman ka sabbin Allah ne da haka da Allah jama'a wannan labari da muka ba ku shi a dunkule su ne dan kar ku je ku kama jita jita a wani wuri wanda ba wannan bayanin ba wannan shine hakikanin mai ya faru kuma wannan magana yanzu tana hannun dukkan jami'an tsaro suna binta da sauransu tana binta shi kuma duk da waɗannan ababai da suka faru ba ba wai ka zo da yayi ba ko dan sa abubuwa da yake da karkashin kasa dan abin ya faru ranar asabar ranar lahadi ya kira waɗansu yara yayi mutum da su a shagon ya ba su kuɗi naira dubu biyu cewa duk inda na wuce da mota ta fi kaza ko su kaza ko su kaza kuma labarin ya zo wajen haka sun su kammala miki din wai na faɗo nan dan ya san cewa duk inda zai je duk inda zai je ana biye da shi kuwa yake biye da shi ana dai biye da shi ya kamata ya san wannan da haka ya yan uwa musulmi dole wannan mun riga mun san zamu fuskance ta dama a cikin harkar da'awa dole akwai kalubale akwai sai da sauransu amma da Allah kar mutane su dauki doka a hannunsu mu bar jami'an tsaro su yi aikin su da ya dace dangane da kowane irin abu domin san zaman lafiyar mu yasa tun daga lokacin da sunna ta kafa a Kano zuwa yau sai dai kai mu kara sai dai a rufe mana masallaci a rushe mana makaranta ko a kulle masallacin a hana sallah a nan zane mai nake an kulle masallaci an hana sallah har mutane suka rasa kafiya ce laifin shine wa ana sallah karfe daya gidan ba gobe sarkin tasha a fage darajin mota ne ake sallah a zahar a ciki a sai kara laifin an yi sallah karfe daya wurare duk ga sanan gurin ka duba yadda aka yadda muka gina makaranta a gwamnati aka rushe karshe ce gwamnati ce lokacin su Garba lokacin mulkin soja ke da lokacin baban gida aka biya jiya cewa ma hakura da makarantar yanzu makarantar gwamnati ce bayan da filin namu ne na ahlus sunna ka duba ko masallacin da kwana kwanan da aka fara tayar da foundation din suka ji suka rushe aka yi ta shari'a wannan kwanan da aka ba ku labari yadda shari'a ta kaya su kawo wuri daya inda muka je muka sokare su babu su babu wuri ɗaya inda muka je muka sokare su yanzu in na ce zan sa lafiya gobe amma zan yi lafiyar a daidai masallacin khalifa isa karabi daga bangaren gabas masallacin na bangaren yamma dan Allah na yi tiket dan a zauna lafiya amma sai na mai hankali ba zan yi wannan ba dan na san ba zaman lafiya ba ke nema yi ne dai in ba halifa hausi kuma nan ba ni da lada a wajen ubangiji ko qur'ani da sauki a wajen ba ni da lada sai na tashi na ce zan je daidai masallacin juma'a na cikin gari na kofar mai martaba sarki daga yamma da masallacin wanda yana ofis da gidan kadiriya na ce a gobe a nan zan yi lafiya kaga dai ba filin gidan kadiriya bane ba amma na yi tiket din a zauna lafiya to ba zan yi wannan ba a matsayina na mai hankali dan na san in nayi wannan nayi abin da za ba za a zauna lafiya ba kuma da nayi haka abin da duk mai hankali zai kalla nayi ne dai in ba su tsari ba haushi da su audu jabberi su haushi na ina haka mutane da su kaga ni ba zan yi wannan ba ka ga a matsayina na mai hankali ba zan yi wannan ba ina neman tsari ma in yi wannan kalin to ya kamata su su fahimci wannan ko muna kara ba muna kara iyayi sauransu muna tara iyayi ko yanzu ga nan gurin a gadon ɗaya nake ga nan gurin kawai in je kusa da masallacin mai tangaran in je in ce zan yi wa'azi a wajen bayan na riga na san cewa ga ra'ayinsa kowa ya san wannan sokanar faɗa ne idan ne bai kyauta ba ko ba da lada a wajen ubangiji dan nayi ne dan in ba shi haka da zan tashi in je kofar kowane sufi in je makwarari in ce lalle anan zan yi wa'azi nan zan yi nacca kaga duk tashin hankalin da ake a wajen ya kamata hukumar yan sanda daga wajen ta kama ni dan me yasa nake rayuwa wa'azi a wurin da na san dama ana opposing dina da ma mu duk ba mu taba yin haka ba tarihin mu amma a nan tun fa ina gidan nan inda wani malabu ya sai ya haɗe ka ina je nan guda biyu da ɗaya ne haka tun ina nan a zaune wani alimin bandiri a nan gudu yake turo yara su zo nan karfe ɗaya na biyu suke fara bandirin karfe ɗaya na dare a kofar gidana ko bai in yi magana ba shekaru bakwai takwas da suka wuce baya ke ba mu taɓa kai shi ƙara ba nan gudun wata rana abdul jabbar abdul jabbar ya gudu ya ɗauko mutane da takobi a hannunsa suka biyo nan yana nuno masallacin da banja da jami'an tsaro duk wannan ba mu yi komai ba wa'annan gurin muna tarawa jami'an tsaro dalilai don su gane kuma jama'a su zama shaida mu abinda muka yi imani da shi karfin hujja ke sa a ci nasara karfin hujja kuma in insha Allah sunnar ma'aiki tana nan a Kano tana ci gaba da yaduwa tsakanin maza da mata duk waɗannan abin da kuke gani da hayaniyar su ne gishirin tafiya ƙarin gwiwa suke ƙara mana ƙarin gwiwa suke bamu ji muke ma yanzu aka fara kawai mu ku muke ji a shirye kuke